rundunar sojin najeriya ta tabbatar da cewa sojojinta ne suka kai wani samame a wata rugar fulani da ke ƙauyen unguwar mangoro a ƙaramar hukumar sarkin fawa ta jihar niger najeriya sojojin dai sun ce suna gudanar da wani aikin bincike ne a wuraren da suke tunanin akwai matsala samaman dai ya yi matukar tayar da hankalin fulanin tare da jefa su cikin zulumi sannan fulanin sun ce sojojin sun ci zarafin su a lokacin da suke gudanar da wannan bincike adamu isiyaku gauri shine mai magana da yawun fulanin na unguwar mangwaro kawai da asuba sai muna sallar subahi kawai sai ga sojoji sun koyewaye gidajenmu gabaki daya wajen mota shida aka shiga aka yi gidajen gidajenmu aka yi an daddaga duka ana dagawa. To me suka ce muku suna nema? Mu dai ba su ce mana suna nema komai ba bayan sun gama wannan bincike sai suka kawai suka kama ɗaya da yaran mu guda biyu daga ciki suka tafi da su. Ina suka kai su? Mu yanzu ba mu san inda aka kai su ba. Bayan ma sun kwakwantar da mu dukan mu da maza da mata kowa ya kwanta an amshi wayoyin mu ita ma dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a jihar Niger ta nuna takaicinta akan wannan cin zarafi da ta ce sojojin sun yi wa mutanensu. Muhammad Abubakar Sadiq shine sakataren miyatti Allah a jihar Niger. A gaskiya muna nan a cikin mugun tashin hankali duka yawancin su sun gudu sun bar gidajen su a halin yanzu. Tun jiya wasu ba su ba ko abinci ba. To ku yanzu me matsayin ku? a matsayin mu shine eh, gaskiya a ɗauki mataki na jami'an tsaro su da kan suke wannan aikin to ya kamata a su yi hankali su masu neman a zauna lafiya ne ba masu neman da hankali ba ne amma har ana irin wannan abu to gaskiya zai zai haddasa matsala babba da yadda ake bukata. Tuni da rundunar sojin Najeriya ta ce sojojinta ne suka kai wannan samame na unguwar Mangwaro. a ci gaba da wani aiki na musamman na binciken wuraren da suke tunanin akwai matsala kaftin salisu mustapha kakakin sojoji ne a barikin sojojin mina ya shaida min cewa hatta fulanin da sojojin suka wuce da su suna hannunsu ana gudanar da bincike kamar yadda ya min bayani ta wayar salula wannan al'amari dai ya zo ne bayan wata ganawa a tsakanin gwamnonin arewacin najeriya da kungiyar fulani ta miyatti allah a najeriya da nufin shawo kan matsalar da ke haddasa kashe-kashen jama'a a yankin arewacin najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya